فإن قيل كنا نصمني فإن قيل فكيف قال في ذكر النساء ما يفع يتي أأنبت مات فيهن في الموضع أيني ولما ذكر غيرهن قال فيهما قيل سيأتي إيه، لما ذكر الفرشة قال بعدها فيهن ذاك يما جنا شمتان هناك شيء فيهن أين خيرات حسان ثم أعاده في الجنتين أكما يمتش الأخرتين بهذا اللفظ ليتشاكل اللفظ والمعنى saboda lafazin ya daidai da sautin da karantawan ma'anan ma ta ba da iri daya Wa amma qaulun nazimi rahimahullahu ta'ala lakin darul khuldi lakin na darul khuldi فأراد به أن لها عدة أثناء دار الخلد دار الجنة باعتبار صفاتها ومسماها واحد abun da aka yi wa sunan ɗaya ne amma sunaye daban-daban abun sunan ɗaya kaga abun sunan a ce mata fila a ce mata ginshiki wani sunan fa matokari da shi tokare sama sona eh? gofa wannan abin nan ba ta da alaka da sama amma matokar shi tokar da sama gen shi shi ta da sama yaran su mai can amma dai su ma wanda ya tare sama ya rike sama to kaga asma'u mutanawwi'a amma al-musamma wahid to da wa musammaha wahidu bi itibari dhati fahiya mutaradifatun min hazal wajahi to haka sunayen ga su daban amma duk ma'ana ɗaya suke faɗi wa taktalifu bi itibari sifati amma in aka kalli tana saɓawa la'akari da siffofi fahiya mutabayinatun ai mabambanciya ce min hazal wajahi wa haka أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسله دو أسماء أما المسمى واحد وأسماء اليوم الآخر وأسماء النير الأول الاسم الأول الجنة وهو الاسم العام almutanawalu li tilka dar wanda ya ɗauki wannan gidan eh, eh, to gidan ni'ima gidan kurkuku muke da shi gidan kurkuku suna su ɗaya amma fa ciki daban-daban ne wa mashtamalat alaihi min anwa'in na'imi wal ladzati wal bahjati yanzu ba kamar da yin aka ce maka mutum daga abuja ya zo sai ka ce to yaya shugaban ƙasa yana nan lafiya kafin ta kifi ke kamawa hmm, ina bello bai dawo bugu bai dawo ce to kifi ke kamawa can can ba akwai rafuka akwai talakawa na karshe irin su suna ne abuja abuja yan eh, abuja Hmm? saboda haka nan musamman ne wahid amma asma'u mutanawu cikin ta daban-daban musamman mutanawu shi wal bahjatu was sururu shine aljanna wa qurratul a'yuni wa asalu ishtiqaqi hadhihi al-labza asalin bantaro wannan lafazi min as-satari aljanna ko me isa ake cewa aljani aljani tagumi yayi na ba tagumi yayi ba wuyan da ka zai ke zai me isa ake cewa aljani aljani za ba ga sa jin me isa ake cewa jinjiri jinnu nu? ba ganin sa to haka aljanna asalinta sirri ne a ciki in ka shiga kuma sai illa masha sai dai gaba ɗayanta daɗi ne هذه اللفظة من الستر والتغطية ومنه الجنين لاستتاره في البطن والجان لاستتاره عن العيون والمجن قرقوة لستره ووقايته الوجه والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه والجان وهو الج... وهي الجنة الصغيرة الدقيقة وهي الحية كي أقول جان كأنه جان الحية الصغيرة الدقيقة ومنه قول الشاعر فدكت وجلت واستكبرت وأكملت فلل فل آه، فلو جن إنسان من ال من الحسن جنت سفدك تأخيرا وجلت تاجر مما واستكبرت وأكملت تكمل فلو جن إنسان جامتون زي بوي من الحسن سبودك جنة زي بوي أي لو قط وستر عن العيون لفعل بها ذلك ومنه سمي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الشجر آه، مختلفة مختلف الأنواع والجنة بالضم ما يستجن به من ترس أو غيره ومنه قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة أي آه، يتترسون بها سنة ودرا صوي من إنكار المؤمنين عليهم ومنه الجنة تقوى تشي جنة ومنه الجنة dan daga yau sai gobe mai tsawo alaikum assalam Ne eh mana ana iya cewa janna haka ma eh, abin eh, daji ma jajjakai jannatu kaza sai dai saboda sunan ya shahara a can musulmi ba zai ji daɗin kiran shi haka ba. Hmm.